a shirinmu na nishadi a yayin da ake kace na ce dangane da runguma a wakar classic da rahama sadau ta yi a yau mun ji ta bakin mawaka na shin ko sun gamsu da hukuncin da aka dauka kan jaruma rahama sadau ga abin da wasu mawaka ke cewa sunana ikiram kano mai waka amma side din siyasa nake amma tun da dai zama ya hada mu da da team industry muna tare da ita gaskiya ra'ayina akan abin da ya faru na dakatar da rahama sadau da na dauka ba a daidai ba daga baya kuma da na bincike sai na gane cewa an yi daidai domin ban abin da yasa nake tunanin an yi daidai shine ashe akwai kwamiti da suka zauna suka ce a yi wa tukar hanci kada wani dan fim din hausa ya sake zuwa ya yi wani abu makamancin irin wannan wanda zai zawo zagi ga yan fim da kuma sauransu wannan shi ne sa na ga cewar to abin ya yi daidai tunda ta san cewar an hana an kuma yi wa tukar hanci amma ta ƙara zagayewa ta je ta irin wani abin da ba daidai na almunas kuma mi mawaki ne kusan muna da alaka da waɗannan mutane magana gaskiya abin da aka yi marhama sadau an so a yi daidai sanda abu ne da ya faru da ita ba so ɗaya ba kusan in ce ba so biyu ba mun sha jin labari amma ba mu tsammanin suna ɗaukar irin wannan matakin so da an fara ɗaukar irin wannan za mu ɗauki biro mu ɗiga a akan takarda mu ga me zai faru nan gaba a ganin ka shi ma mawaƙin yadda ka yi rawa da ɗan sauransu da ita jarumar bai yi daidai ba a'a shi ma bai da kyas bai shi da laifi saboda shi kusan al'adarsa ba ta da matsala da kuma dama yana tunanin za a iya yin hakan shi yasa ya jawo ta to yanzu sai ta kiyaye gaba assalamu alaikum awwal lamari sunana hukuncin da aka yanke wa rahama sadau na ɗaya dai ni na san wa Allah laifi a zahirin addinin makalla addini in makalla al'adar mu ta Hausa tunda Bahaushe take kilimin nan ma ta yi laifi sannan ta yi wa masana'antar da take ciki laifi sannan mu kanmu wanda muke tare da ita ta mana laifi da haka wannan sai dai mu ce Allah shirye ta to shi kadai ita kadai kuke ganin laifin ba ku ganin laifin shi mawaƙin da suka yi waka tare da ita to shi da ya gayyace ta ai ta san mawaƙi ne na tsumbure da na ce tsumbure a hausa shine hip hop ko irin mawaka ne wanda dama su babu ruwansu da al'ada hausa suna yin abu ne don kansu ba wai don ka gani ka ce yayi ba ko bai ba tun daga kan america irin wannan mawakan ba su da tsiraici ko wani abu ko ma dai menene sai dai dandali ya ce allah ya kyauta baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya